dukkan wanda ya zo ya ce mana wai mu kyale musulmi zama zaɓi kirista to fa san zuciya ya faɗa mana ina akwai musulmi akwai Allah ku ci ƙarar da kasa ku zaɓi musulmi so shi ya kamata ku zaɓe shi wallahi sai mai faɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullah ku yi amfani da damar ku domin Allah ta'ala ya kunyata waɗanda suka ci amanar musulunci da musulmi amma abin mamaki a wani janibin daban mai sauraro zai ji son zuciya da wasu malaman bid'a suka yi wajen isar da saƙo zuwa ga kunnuwan mabiyansu ga musulmi ga kirista ga ɗan izala su uku sun tsaya to idan dai musulmi ya fara firamare zaɓin farko ko saurawa da wa kenan kirista da ɗan izala to albishirin kirista wallahi shi za jefa kuriya ba dan izala ba wannan shi ya nuna cikakken rashin adalcin su wajen isar da sakon ilimi ga mutane saboda haka muna kira ga mai sauraro ya kasa kunne don jin abin da ke kunshi a cikin wannan fili sannan ya kuma tantance gaskiya da ƙarya ya kuma fahimci cewa malaman sunna suna da adalcin wayar da kan al'umma zuwa ga abin da zai kai su ga mafita duniya da lahira yayin da wasu malaman kuma daga malaman bid'a ke yada aƙidunsu da za su kai su ga cimma soye-soyen zukatansu da kuma neman ɗaukakar duniya Allah ya ganar da mu gaskiya amin a yi sauraro lafiya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسعة العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واثقة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا أمة الإسلام وغرات العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan gari na garin malam garin malam local government a kuma wannan makekiyar jiha ta kano bahaushe ya ce jalla babbar hausa yaro ta kasannu ko da bai ka zo an fika kuma kamar da ya samu faɗa wannan magana gaskiya ce idan ka zo da sunna kano akwai kwararru ahalin sunna da zaka samu sai sun koya maka sunna idan kuma ka ɗauko bid'a da shirka ka kawo kano akwai gingima gingimai yan bid'a da ima da mushrikai ba ɗan kuma ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci Allahu akbar wato hausawa sun ce idan an gama sukuwa ba abin da ya koyar sai zaniya to an gama sukuwa akan wannan mimbari gingima gingiman dima diman shirga shirgan tika tikan maluman suna sun bayar kolin yanzu abin da ya saura yan zaniya za a yi sai a gayyato ma dubu uban tafiya ya zai faɗi wasu kalmomi daga nan a sallami kowa ya koma kusa da tsohuwar matarsa ya ci gaba ta yi wa annabi muhammadu salati yan kalmomin da zan faɗa a wannan takaitaccen lokaci na yi wa darasin laƙabi da in kunne ya ji a ba jiki ya tsira ba jiki ya tsira domin idan kunnen ya ji jikin bai yi aiki da abin da kunne ya ji ba zai tsira wato ba zai tsira ba kenan idan kunne ya ji to jiki ya tsira Allah ta'ala ya samu dace kamar yadda maluma suka riga suka gabatar ƙungiyar jama'atul zalatul bid'a wa iqamatus sunna duk lokacin da matsala ta shafi ƙasa ta taso to da yake ba ba ƙauyar ƙungiya ba ce za ta zagaye ƙasa ta wayar da kan 'yan ƙasar akan wannan matsala duk abin da ya taso a Najeriya sai an aikata wannan to yanzu kuma ga guguwa ta zaɓe tana tinkaruwa kenan dole akwai bukatar a ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka Najeriya ko ba don dalilin addini ba ko saboda dalili na rayuwar al'umma ba akwai bukatar a samu gyara a cikin jagorancin Najeriya wannan dalilai kawai na rayuwar al'umma ya isa ya tabbatar da wannan ɗazun na shek abdullahi gadon kai ke faɗin irin albarkatu da Allah yau Najeriya wanda banda Allah da ya halicci Najeriya babu wanda ya san adadin albarkar da Allah ya sa wa ƙasar amma duk da haka idan ka kalli jama'ar ƙasar suna cikin baƙin bala'i da baƙin talauci najeriya ba ta taɓa samun kuɗi ba kamar daga shekara takwas na mulkin mai kalmasasshiyar hula zuwa wani lokaci da aka gangaro haka 'yan najeriya ba su taɓa ɗanɗana baƙin talauci ba kamar wannan lokacin duk da albarkar da allah ya bayar sai ya zama bahaushe ya rijiya ta bayar guga ta hana wannan shine babban matsalar da aka samu a Najeriya yanzu idan ka kalli kasashen duniya karanci kasar Burkina Faso kasar Burkina Faso duk wata albarkar kasa da ka a duniya Allah bai bata ba ita kasar Burkina Faso babbar hanyar da take bi ta samu kuɗin shiga hanya ɗaya ce motoci da suke lodin kaya daga kasar Ghana ko daga kasar Cote d'Ivoire ko daga kasar Mali ko daga Senegal domin su kawo Najeriya ko su kawo Nijar sai ya zama sai sun ratso ta cikin kasar Burkina Faso kamin su shigo wayannan toci da ke lodin kaya akwai ɗan haraji da suke biyan gwamnati dan wannan haraji da ake biyan gwamnati da shi ake gudanar da kasar Burkina Faso babban hanyar samun kuɗin shiga su kenan amma kun so wani abin ban mamaki wallahi wutar lantarkin Burkina Faso ta fi Najeriya inganci mu dan haraji da ake karba daga motoci masu latsa kasar su wuce da shi aka yi mai kasar amma har wutar lantarki su tafi ta Najeriya kyau mu Najeriya da akwai man fetur akwai kuza akwai tantalai akwai uranium akwai masara akwai shinkafa akwai acca akwai ibiru akwai doya akwai dankali akwai koko akwai manja akwai roba akwai kuka akwai auduga akwai gyada akwai rib akwai tattakai akwai akwai akwai amma duk da haka ga kasar da ba ta da komi banda kawai motoci da ke biya karbi haraji wutan lantarkin su ta fi ta Najeriya inganci kasar Mauritius abu ɗaya kawai suke da shi a kasar shine rake rake ita kadai ce abin da Allah ya ba amma wannan raken da ita aka raya kasar ruwan raken a yi siga da shi bawon raken a yi silin da shi totuwar raken da yin an sha za a tofar a yi takarda da ita da rake kawai da Allah madaukin sarki ya ba su da wannan suka inganta suka inganta kasar suka gina ta ba yadda za ka iya kwatanta ta da kasar Najeriya halin yanzu rake da rake a rike kasa mu da rake ba mu ba ta cikin ajanda a Najeriya ba kuma ta rake a cikin ajanda ba ta rake cikin ajanda ba a Najeriya ba kiran mu Najeriya ko dan ma ya za a inganta rayuwar al'ummar akwai bukatar a samu jara a cikin shugabanci kasar Nijar tana da cikin kasashen da muke gani suna cikin talauci haka ne ko ba haka bane shugaba ɗaya aka samu mai dan dama dama tanja yan shekarun da yayi yana mulki sai gashi kusan kashi sittin zuwa 70 na matsalolin kasar ya warware su yanzu maganar da ake kasar ce suna nan suna tono rijiyoyin man fetur akwai rijiyar da aka tono in aka ci gaba da dukan man fetur duk yadda za a duka a duka a duka sai an shekara ashirin da biyar ta kare ba irin wa'annan rijiyoyin ake tonawa ba san su ba abin da ya shafi noman rani duniya guda za a samu a yi wa wayarin na ruwa ruwa na famfo yadda zai rinka yin feshi a ɗaya mun je na kaje ko da maradi kaje. da mota mun yi yawo a wurin da aka shirya domin neman noman rani muka yawo har muka gaji ba zage yawo ba ba teku ko kwari aka jawo ba da ruwan famfo kawai aka yi wayarin ake yin bayi amma wata goma sha biyu a cikin shekara babu abin da ba a cire kayan gona a wannan wuri ƙasar Nijar sai ga wutar lantarki su ta fi Najeriya kyau ko wutar Najeriya kyau ba yan Nijar da suka cika Najeriya sun fara koma ko ba su fara koma ba ƙasar Ghana ba da daɗewa ba muke cewa Ghana must go ko ba ka muke faɗa ba to yanzu ƙasar Ghana yanzu akwai ɗan Ghana da za a gano a nan Najeriya aiki ya samu ka jaja duk sun koma ina sun so koma kasar saboda an samu ci gaba a cikin kasar kasar an raya ta ta rayu yanzu ka kalli a kara babban birnin kasar ghana kwanaki mun je mun yi wani wazi da ana rama nasir gondu a wata anguwa cikin akara da ake cewa kasuwar garba akwai mutanen ashama sun zo wajen wazin ita ma ashama anguwa ce a cikin garin a akara sai nake tambayar mutanen ashama yanzu daga wannan anguwar zuwa anguwar ku zai kai kilomita nawa sai suka ce daga anguwar da ake wa'azi zuwa anguwa su kilomita saba'in ne cikin gari guda daya gari na kawai daga samun shugabanci har garin ya gidu yan najeriya masu son bude kamfanoni da abubuwa duk sun tare sun koma can saboda ƙasar an samu ɗan gyara a cikin shugabanci a gyara ta wannan kaɗai ya tilasta Najeriya lalube da bukatar a samu shugaba da zai iya rike kasar ya fidda ita daga cikin halin da muke cikin su sai ka ce abin ban mamaki ba taɓa samun gwamnatin da ta kashe Najeriya irin gwamnatin mai kalmatashiyar hula ba matsiyacin da aka kai shi kotu yana murƙushe matar ɗan shi ɗan ya kai shi kotu ya ce bai yarda ba mai kalmatashiyar hula yana kalmashe sista a ɗauki mataki Najeriya ba ta taɓa shiga bala'i irin wannan ba sau da dama za ku ji muna magana ya kamata in za a samu shugaba a samu shugaba musulmi wato akwai jini ne da yawa da suka jawo haka ba wai sana'a ne kawai da muke da haushin da muke ji ne kada ya kawo haka ba daga cikin matsalar kafiri in ya samu shugabanci shi bai adalci akan mai imani mai imani in ya samu shugabanci zai ba kowa haƙƙinsa zai yi wa kowa adalci shi yasa duk inda ka samu kafirai ko kiristoci ko yahudawa suna zaune a ƙasar musulmai sai ka samu suna zaune lafiya an ba su kariya suna kasuwancinsu suna harkokinsu suna walwala wannan musulmi ne kada ya san wannan ka'ida su arna ka'ida su guda ɗaya ne in ya faru laiku. in yazharu alaikum la fi illan wala zimma تعبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون لا يرقبون في مؤمن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لا إليهم عدوي وعدوكم أولياء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 وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل يصطفوكم يكونوا لكم أعداء لهم بالسوء وودوا لو su tunaninsu kawai kenan wanda ya halicce ku shi ya gaya mana yadda kwakwalwarsu take inda direct na tunaninsu yake kenan yaya halinsu yake Allah madaukin sarki yace ku saurara ku ji yadda ɗabi'un su irin wayannan mutane suke sai Allah madaukin sarki yace su duk lokacin da suka samu nasara a ku in yankaru alaikum suka samu nasara kan ku su ne sama da ku la yarqubu fikum illa wala dimma wai akwai dangantaka wai kasa ɗaya ke one nation one destiny Allah ya ce an ne bai san wannan ba shi idan ka kai shi lungu lungu yana maka biyayya kai ne a sama sa daga ran da ya samu mulki ranar zai fit da fika sai shi je kai Allah madaukin sarki in ya in ya taru alaikum la yarqubu fikum illa wala dimma Allah yake ce yurdunakum bi afwahihim duk wani daɗin baki da za ku ji suna muku suna kokarin su yarda da ku to daɗin baki ne kawai da suke muku da baki in ji Allah madaukakin sarki wa ta'aba qulubuhum amma zuciyarsu abin da suke gaya muku nan ba ta darshi ba gaba suke da ku a cikin zuciya in ji Allah madaukakin sarki Ku kalli abin da yake faruwa a cikin garin Kaduna yanzu ga har ne nan ya fito ko da kaka yana so sai ya wuce da gangan saboda kawai har ne ya samu mulki ya za a ɗauko mataimakin shugaban ƙasa sai aka ce a ɗauko inda za a karya wa musulmai nago a ciwo musulmai mutunci a wulakanta islam sai aka samu haɗin kai tsakanin mai kalmasasshiyar hula da kafirin arewa da ƙungiyar kan aka haɗa kai da mai yan malfa sai aka ɗauko gwamna na jihar kaduna yadda automatically arne zai zama shine mataimakin gwamna mataimakin gwamna arne nan take zai zama gwamna aka bi hanyar da za a bi ƙarfi abin da suke bukata ya tabbata daga hawansa me ya fara yi ya za a ga cewa an kau da musulmai daga wuraren da ya kamata a kau da su domin ya samu wucewa inda yake so ya wuce ko ta wani abin mamaki yanzu ya fito yana karsar tukuru ko da kakasai ya wuce an bude masa wuta a sanadiyar bude masa da wuta da aka yi wai yanzu saboda an rera wa musulmai hankali wannan aikin hajjin da za a je duk alhajin da ke jihar kaduna abinda gwamnan ya dauka ya bashi tallafi na gwamnati naira dubu hamsin wai tallafi na gwamnati ne saboda aikin hajji inganta wannan nan yadda aka yi ma'aikata na gwamnati sai aka ce kowa an ba shi rabin wato albashinsa ya je ya sai ragon layya saboda har ne yana murna da wannan sallah ta layya in kuma kirista ne to ya je in mai ta zo sai ya warware matsalarsa wai yanzu ana kokarin a lallabe mu ne wai a lallabe su ne da haka da haka da haka a samu arne ya wuce arne yana wucewa ta lokacin ne musulunci da musulmai za su fara ganin wulakanci a cikin jiha wannan shine kaidar su wani abin da zai bata maka rai wani abin da zai zuciya daga cikin shirga shirgar sarakunan Najeriya akwai waɗanda suka rufa wannan tafiyar baya sun ga za su iya cin amana shehu ɗan godiyo za su ci amana islam za su ci amana da Allah ya danka a hannunsu za su ci amana musulman Najeriya za su yi wa musulunci wulakanci su ba da goyon baya a karya musulunci saboda jin daɗin rayuwarsu saboda biyan bukatarsu saboda jin daɗin harkokinsu ne su ci gaba da mulki su shiga manyan motoci su yi shegantakar da suke bukata to wallahi su yi takatsantsan bala'in da ya kunno wa Najeriya idan aka samu nasara a kai ba mu talakawa kaɗai zai murkushe ba mai martaba there is no any martaba bala'i za ka ga a cikin wannan karo idan baka gane karatun ba tashi daga nan je ka jamhuriyar Kamaru ka ga me yake faruwa a lokacin da musulman nan Kamaru ba su wuce kashi ashirin cikin 100 na kasar ba daga lokacin da musulmai wasu ga sai yana zauna shugaban kasar da ya danka masa sai da ya raba shi da kasar karshe aka raba shi da duniya karshe aka dauki matakin da za a murkushe musulunci da musulman kasar kamaru haka aka rinka daukan mataki sun suna ganin kamar karya ne kamar abin ba zai yiwu ba yau an kai matsayi da a kasar kamaru musulmi ko minista ba za a bashi ba an kai wannan matsayin halin yanzu sarakunan da aka haɗa kai da su a baya suka goyi bayan arna bayan an kashe musulunci ku je ku gaya wayannan sarakuna na gargajiya suke rayuwa a cikin kabaru an wulakanta su an tarbarta su za ka samu babban sarki an ba masa talauci an hada shi da wulakanci an kwace duk wata fawa da dama da yake da ita an mai da shi just a zero behind a decimal point look you are royal highness wallahi ku yi takarar da wannan matsalar bala'in ba mu kadai bai ba wuta ce da ta riga ta gangaro Allah madaukin sarki kare tsayin da za ta tsaya bala'i ne wanda da Allah ba wanda inda zai tsaya yadda aka mai da kasar kamar kenan ku tashi daga nan ku je kasar Benin Republic Kotono ku ga me yake faruwa arnan Kotono ba su wuce kashi 25 zuwa 30 a cikin ɗari ba kashi 70 musulmai ne da haka aka yi sakaci mulki ya koma hannu arne yana karɓa ya dauki matakin tazarce daga tazarce ya dauki matakin tadawwama yanzu an kai matsayin da musulmi a cikin kasar Kamaru a cikin kasar Kotono ba za a taɓa ɗaukar minista a bashi ba sai ministan da aka san bai da amfani ba yadda za a musulmi a bashi ministan aikin gona ko ministan wutar lantarki ko ministan ruwa ko ministan albarkatun ƙasa ko ministan lafiya ko ministan ilimi ko harkokin waje ko harkokin cikin gida ko ayyuka na musamman ko a idan ka ga ba musulmi minista to sai dai a bashi ministan tourism yawon bude ido in wasu sun zo suna so su ga teku to ta aikin ofis ne ko ministan al'adun gargajiya sannan yanzu tafiya ta yi tafiya da har nan ya miƙe ƙafa, yanzu idan ka ga an ba musulmi minista a ƙasar siyasa ya yarda tukunna ko kwanan nan akwai mata biyu musulmai da aka sa suka yi rijiyar sannan aka ba su matsayin minista su ba da sanda suka sa ido yadda muke gayi kamar abin ba zai yiwu ba su ba da haka suka ɗauka tafiya sai tafiya ƙarshe abin da ba sa tsammanin zai faru ya riga ya faru aka karya tattalin arzikin su aka karya komai da komai kai ba sai kun bar Najeriya ba a cikin Najeriya akwai aya lokacin da aka ɗauki jihar adamawa aka danta a hannu arre boni aka danta masa jihar adamawa jihar da tuta ce daga cikin tutocin shehu mujaddidi dan hodiyo jihar ce ta musulmai jihar ce ta masallata jihar ce ta masu kalmar la ilaha illallah aka ɗauka aka danta wa arne shekara takwas da ya yana mulki sai da aka kai matsayin da mun je cikin garin numa a cikin garin numa mun sayi gasasshen nama za mu wuce wanda za mu ci a hanya muna neman lemu wallahi duk shagon da muka je dan mu sai lemu banda kwana giya banda gulda da sitar da rock da sai ka dauka ma gaba ɗaya garin arna ne ba musulmi a cikin gari a haka aka zo aka kaga ba musu bala'i masallaci aka ce ba a yadda ba jihar adamawa sai da ta kai matsayin da in kana kallon program a talabijin wallahi sai ka dauka ba musulmi a jihar sai ka dauka inugu kake duk wanda za a gani kwamishinan menene menene wani shirke ga ana za a gani ga bakin ido ga baka fuska ga baka akida ga shi bakin dan wuta ga ga karshe sai da aka mai da jiha kamar jiha ana gaba daya sai yanzu lokacin da aka samu musulmi ya hau shi ne yake kokarin ya ga yayi adalci an ba musulmi haƙƙinsa an ba wanda ba musulmi ba haƙƙinsa jihar taraba da kuke ji ba wai jiha ce da an sun ji musulmai yawa ba musulmai a the majority in taraba state ya za ka gane wannan ɗauko tsohuwar gongona tun tsohuwar gongona ba taɓa samun arne ya ci zaɓe a wannan wurin ba a tsohuwar gwaggona in an ce sarauta ya fito daga taraba musulmi ne a tsohuwar gwaggona in an ce ɗan majalisa yanzu ana kirga jihohin arna a Najeriya da jihar Taraba ake sakawa wallahi Kaduna idan ba a karɓo ta ba daga nan zuwa wasu shekaru sai ka ɗauka jihar Kaduna jiha arna ce zalla da haka za a bi a karya musulmai a mai da su yan tallan lemo a mai da su yan ataba a mai da su yan yankan farce a mai da su shushainar a mai da su yan zaman kashe wando a mai da su yan zaman inuwa a mai da su completely useless a hopeless yadda za a mai su kenan sai ka samu duk wani ofis duk a cikin bayan tattalin arziki ko ina da ko ina sai ka samu wa'annan mutane su ne wa'anda za a saka wannan da mu mun gani a nan cikin Najeriya wannan zaben da aka zo aka yi a cikin jihar Taraba ai da tsiyatsiya aka murda an san musulmin da ya tsaya takarar wato da ƙuri'a zuzurutu ba su yadda za a yi an ne ya harkar wato ainihin wato da musulmi a wannan jihar wannan shine salon da aka ɗauko a halin yanzu kuma shi ne ake so ya wuce ta zarce da ta da zarcewa ta lambace ita ce ta canza zani ita ce ta canza kalmasakiyar hula ce kawai ta canza ta koma yan malfa amma ta kai iri ɗaya ce kuma wallahi ina tabbatar muku wannan mai yan malfa da kuke gani in ya wuce bala'in da zai haddasa wa Najeriya sai ya fi bala'in da mai kalmasakiyar hula ya haifar ba yan arewa a cikin wani ƙasa ku je jihar Plateau ya take da haka ya karɓa wani rikitan gilla ne ba ya musulmai ba ba fitowa ya rediyo yana wajen musulmai ba wai gashi ya je har ana cewa ga musulmi bai je ba yana shugaban kasa amma ga abu yana shugaban kasa ya je ba san yaudara ba ce ya je ya surutan banza da wasi ya yi kwamitin banza da wasi wani mataki aka dauka tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu ba nan matsalar ta kare ba kwanan nan mai yalmar fa da ya je sai gashi fastoci su tsaya ana ɗauka a talabijin ana nuna wa duniya cewa alaƙa da ke tsakanin gwamnan plateau da mai yar marfa wai kamar alaƙa ce da ke tsakanin jonathan da dare da ke cikin bible fastoci da suke karanta wannan a bisa wannan aka gina kamfen ɗin a nan cikin garin jos idan mai yar marfa ya wuce kuna jin ba sai an kai matsayin da musulmi da yake zauna wani wurin ba idan aka kunno muku wannan bala'in ka duniya za ku fita da su da ana wurin tambaye ku a tabbatar musulmai ke da yawa ko arna ke da yawa ba ku an samu ba amma a akwai arna a sokoto ko babu kun taba ji musulman sakwato sun hau kawarin sakwato akwai wani arnan da ake tabawa akwai wani shirin da gwamnati ta ta kashe musulman arnan sakwato a jihar kebbi su yi majority musulman kebbi sun taba fara wani arne jihar zamfara su yi majority musulman zamfara sun taba fara wani arne gwamnatin zamfara ta taba shiri ta'addanci domin a kashe arne to me yasa sai jihar da arna yake nan ne za a rinka da rikici ana kashe musulmai ba ji ba gani why idan sauran musulmai da ke jihohi suka ce ba ce da an ne zauna a jihar su ba najeriya za ta sake zauna lafiya wani irin kisa gilla ne ba a yi musulmai a cikin garin jos ba ku karanta rahoto da ƙungiyar yancin na ta duniya ta buga daily trust ta buga rahoto yawancin jaridu kasar nan da yake mafi yawan arna da suke bugawa da suka buga suka ɓoye shi a tsakiyar jaridar wanda in ba jin kokofi kake da shi ba sai karanta jaridar haka yawan ba ku ga inda rahoton yake ba an yi hira da mutane ana magana irin kisan gilla da aka yi wa musulmai kuma wayanda suka kisan gilla suna cikin uniform na jari'a tsaro ko ba aka musulmai kisan gilla ba akwai wanda yake ba da labari ya ce musulmai sun taru matasa suna kokarin kare wani masallaci saboda kada a kona masallacin nan take sai ga jami'an tsaro sun zo a cikin mota ta mofon jami'an tsaron na gwamnati ne jami'an tsaro ne na kan oho amma dai abin da ya faru kenan jarida ta buga karshe suka fakin daga nesa suka rinka jan ciki a sai suka matsa kusa da inda matasan da suke suna zuwa wurin sai suka bude wuta suka fara harbi sama matasan suka tsori da suka fara gudu suka rinka bin suna bindigewa sai da suka bindige mutum arba'in a aure. wata mata tana bada labari ta ce har cikin gidanta jami'an tsaro suka zo da uniform da buɗa kafa su da bindiga yake mutu samun kowa yana rafe da ita aka shigo har cikin gidan da aka shigo cikin gidan matasan da suke cikin gidan yayansu sun buya a ɗaki ta ce haka suka shiga da takalmi a cikin daki suka jawo su suka tara su a tsakar gida suka sa su din dawo matasan suna kuka haka suka sa bindiga suka share din su gaba ɗayan su ɗaya ne wanda an harbe shi ta uku amma da ya bai mutu ba aka kai shi asibiti daga baya ya mutu ko bai mutu ba shine ba mu sani ba wani mataki aka ɗauka wani mataki aka ɗauka domin kare rayuwar jama'a saboda me kuna jin wannan su bayyana ta ba wai ranar ne za su zama ku abokan gaba ba da ba abokan gaban ne amma wannan tsohuwar gaba ce lokacin za su bayyana ta wannan rigima da aka yi ta jos da aka zo aka sake tadawa ta biyu sai aka yi sa'a a daidai lokacin ministan tsaro na Najeriya ne ne da shi musulmi ne dan wata jiha ya kana kuke rarraba ko ku san jiha da ba da wata jiha na sai aka samu babban kwamandan sojojin da aka tura a wurin shi ma musulmi ne dan wata jiha dan jihar barno. haka ne ko ba haka bane da suka tashi sai suka yi amfani da damar su ba wani jabun jami'in tsaro da za a bari zai kashe mutane ba ji ba ba gani ba to da suka kara da matasan musulmi sun kai labari nan ta ke kan tace ba ta da wannan yadda mutanen guda biyu a akwai su dambazau da maila suna ila yanzu suna ila an kare shi ma da wazirin an dauke shi ko ba dauke shi ba wasu ba su da hankali ne sai an zo an fara kwantar da hukuma kuma ɗaya bayan ɗaya da yayan ku da matan ku ana yanka wasu ne za ku yi hankali yanzu zuwa aka kai ministan tsaron waye waye aka je aka kai tan a jantar waye kenan wace ba gwamnatin mai yawan hawa ke ba shi a da yake tafiya kanta kwanaki an yi bikin murnar cike shekara na ƙasar kamaru ƙasar da aka kashe musulunci mai yamma fa ya je da zai je suwa ya dauka sadaka shi mai kalmatashiyar hula da arna arewa su biyu ya dauka kuma su biyu ya dauka ba arna guda biyu kwafi shugaban kasa shugabannin kasa guda biyu su rakashi da ana ba mun tambaya ba mu da tsafin shugabannin kasa in ta yi da tsohon shugaban kasa ba a dauka tafi da shi ba mutum ne tsafin shugaban kasa ba baban gida shugaban tsohon shugaban kasa ne ko tsohon shugaban kasa bane Buhari jiran tsohon shugaban kasa ne ko tsohon shugaban kasa bane Shehu Shagari tsohon shugaban kasa ne ko tsohon shugaban kasa bane dan ne tsafin shugaban kasa guda biyu da aka kawo ba suka fita da marna da shi mai yamal ba suka tafi me aka ce in ba gudun cike shekara aka je ba mai yamal da ya amfani da shi ya karya musulman kamaru domin shi ya zo ya adoptin ajanda a nan Najeriya ya karya musulman Najeriya Za the end wai sannan kuma wai ana zo yanzu wai ana faɗa muku cewa ai annan bai da matsala ai da annan da musulmi duk ɗaya ne ai karama annan da musulmi musulman ne suka tsira na kai matsiyaci hanyar yanzu ba ka san me mutum ba su gazi da na ba yanzu ba a jihar karo kake ba ka fada mun shekara takwas da mai kalmacin jiya hula yi yana mulki a matsayin sana'ar ne wani alkhairi ya kawo jihar karo fara mana kamin ya turo shi shi din kasa uba me me ka Kano a faɗin Kano ya kace ta kore kace ta ba ka je ya faɗin murtala ba ta da bambanci da gareji a kasha je kai ya faɗin Lagos iya faɗa Aminu Kano ba ta da bambanci da gareji je ka yi airport da yake a lagos take a garin su a gefen su je ka ga biliyan na na najeriya ka dauka aka gyara murtala muhammad airport da take lagos saboda tsabar gaba da kiyayya da arewa da kiyayya da musulmai da musulunci wallahi ko ya faɗi abuja ya yi da gyara ka a abuja birnin tarayya bai yadda ba aka ce me yake yanzu bai da tasu bace ne ga ita yadda da can ne tabbatar da tasu ta karo ba an mai da ta wurin wasan kura kasuwanci gado sai da aka karya shi aka zagaye garin da kwastam zai in ka sai kan bayan da za ka yi kai su su kwaci haka da ko ba haka bane wutan lantarki aka hana jihar kano mai kalmasasshen hula ya yi da tallafinsa an yi kamfanonin wutan lantarki wajen guda shida a najeriya ba ko kwara da arewa ko kwara da ba ya arewa ba duwa ina ka yi su duwa ta ka yi su sai da suka kashe noma sai da ya zama buhun takin zamani ya fi buhun masara tsada to ya zaya ya noma masara saboda ba jama'a sai suke yi ba su sha gari da su buhari ba su ɗauki matakin inganta noma ba ba kawo girin revolution ba ba kawo operation civilization ba saboda ya arewa wani jihar kano an kawo mata babu asibiti asibitin murtala da ke kano ana ne kawo ta ko musulmi ba ya rabiu sai da aka gina ana ne gina ta ko musulmi makaranta police academy da take wudin ana ne gina ta ko musulmi chalawa dam ana ne ta ko musulmi airport da aka kawo nan karo ana ne kawo ta ko musulmi tagwayen hanyoyi da aka yi daga abuja zuwa kano ana ne su ko musulmi kai har yanzu baka san musulmi wai wai kana da su da fara mana harshen naka ne ya mana Umar Musa ya rado yana hawa kusan duk hanyar yare suna zo ya ba wanda bai bada kwangila a gyara ta ba haka da kuma haka bane sai da ya shirya zai mai da karo ta koma Dubai aka kirkiro kasuwa ta duniya tana nan ko ba ta nan an fara aiki yanzu da yar marfa an dakatar da aikin ko ba dakatar da wa ya ce a jawo ta ko a kawo mana mu ma muna da wanda za a dinga kawo kaya a jiragen ruwa na soke mana Allah ne yake ko musulmi wa ya dakatar da aikin Allah ko musulmi har yanzu kuma wace kana tambaya wai musulmi ne saboda kada kai ne sakarai sauna kira mani shata ta in ka ta sakarai ku zauta ne wace ku kana tambaya wai musulman ne suka yi wai da annan da musulman duk ɗaya sai ai magana ku ce wai shugabannin barayi ne shugabannin barayi ne ko shugabannin Allah su ne ba sa fata da Allah bari tambaye ka ina ma kudan kuɗin biliyoyin da ya raduwa ya bari na dala a foreign reserve namu daga hawan mai yan malfa ina su cewa wani malami ya faɗa ai an san shi a Kaduna ya kira taro yace da zabi dan izala gara a zabi Kirista ga musulmi ga Kirista ga dan izala su uku sun tsaya to idan dai musulmi ya faɗi a firamare zaɓen farko ko saurawa da wake nan Kirista da dan izala to albishirin Kirista wallahi shi za mu jefa kuriya ba dan izala ba dalili idan mun cika wuri ranar juma'a muna sallah mun tsar hanya in kiristoci sun zo na ji aka zai wannan hanya na ta yau friday ai friday yau friday ne ai suna yin friday ne to sore sore sore sai su jura da motar su koma haka ne koma haka bane in yanki zara sun zo sun tada mun kira wuri ba aikin banza ko ba da biyu ba wai wanda ke ga kana sallata aikin banza da wanda ya baka hakuri ce sore ya koma wane ne ya fi kusa da kai ta na kenan na biyu masallacin Najeriya yanzu guda uku ne masallacin musulmi masallacin kirista masallacin izala guda uku nan ba wanda yake bin wani sallah musulmi ba bin kirista sallah amma na zaman lafiya kirista ba bin musulmi sallah amma na zaman lafiya dan izala baya bin kirista sallah ban san ko suna zaman lafiya ko ba ta yi ba kirista ba sa bin dan izala sallah ban san ko suna zaman lafiya ko ba ta yi ba to mu ma dan izala ba ta bin musalla kamar yadda kirista ba sa bin musalla mu musulmi haka jan izala ba sa bin musalla amma akwai bambanci kirista ba sa bin musalla amma suna cin yankan mu jan izala ba ba sa bin ba sa bin musalla ba sa cin yankan mu sun gwammace su yanka doke su ci akan su yankan musulmi kuma kirista baya rubuta littafi ya zagi iyayen annabin mu ba mu taba gani ba domin salman rushdi ya yi rubuta zage-zage aka neme shi ana kashe za a kashe shi ya ɓuya kamar ga yan izara sun rubuta wani littafi na zagin iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ko sunan littafi ba zan iya faɗa muku ba ana nan ana sai da shi alhamdulillah saboda bayyana wannan littafi da da yawa sun fita izara sun gane kafirci ne banda kafiri ba mai zagin iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam Allah da yake innamal mushrikuna najasun wa la yaqrabu al-masjid al-haram ba'da ami da. yace kafiri najasa ne ban yadda ya zo kusa da makka ma balle ya zo kusa da harami na daga yau shekara ta tara to wannan mutumin ne zaka ce irin sa ne ya shi annabi Allah baya so ya zo ko kusa da makka sannan a dauki annabi a kunsa cikin wani abu duk wanda faɗa ya zama kafiri Allah sai da ya zabi annabi ya zaba masa iyayensa ya zabi annabi ya zaba masa kakanninsa ya zabi annabi ya zaba masa danginsa sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya maka wa iyayen annabi munan magana to kafiri ne to haka suka rubuta littafi suna sai da shi to wai da wanda ya rubuta littafi ya zagi annabi sallallahu alaihi wa sallama baya cin yankanka amma wai yana sallah da wanda ba musulmi ba bai zagi annabin ka ba yana cin yankanka in yaga kana sallah ya koma ba zai faɗi magarmagar iyakar ce sore da wanda zai da kai da sallah da aikin banza to ya kusa da kai to saboda haka sun san mun san haka watakila suka yi da sisa a yi wannan don kiristoci su ci a gaba in an da musulmi ba za a samu to shi kenan to watakila an hada baki ne tsakanin waɗansu don a yi wannan mai da manyan ƙasashen izara don musulmi masu yi kuda su kisu su gwamnati kirista ko wallahi haka muke gara kirista wallahi a nan gurin ni ina kira ga mabiya lallai dukkan wanda ya zo ya ce mana wai mu kyale musulmi mu zaɓi kirista to fi son zuciya ya faɗa mana na faɗi wanda magana a Kano zan sake mai ta yanzu ka san a Kano ni akwai yan ɗarika tun rama ba can sun ce sun yanke mu hukuncin kisa tuntun suka ce sun yanke mahukuncin kisa an yi waye har program aka yi aka yi a radio live aka yi zage-zage da hayaniya da cin mutunci iri-iri da sauransu aka duk wannan malaman suka kasa sai suka nemo mawaka na ce aiki kenan ma'ana malamai sun kasa yanzu an koma kan mawaka su tare musu faɗa a yi kage a yi zage da sauransu amma wallahi tallahi duk wannan abin bai taɓa sa ni na canja abin da nake ganin shi na fahimta Qur'ani da hadisi ba abinda na ce da su na ce tabbas idan aka zo zaɓe a wuri ga musulmi tantagariya wanda yake ana sa ran kwatanta gaskiyansa ga wani musulmi rubaba rubaba na ce zan zaɓi wannan tantagariyan in kyale rubaba rubaba idan aka zo zaɓe ga krista amma ga musulmi ɗan tijaniya ga musulmi ɗan kadiriya wallahi tallahi musulmin nan ɗan tijaniya ko ɗan kadiriya shi zan zaɓa ba zan zaɓi krista ba idan wani malami ya ce shi ba zai zaɓe ni ba ni dan izara ne ko ni ahalus sunna ne yana da hujjar da zai je faɗa wa Allah amma ni in na ce a zaɓi kirista a kyale ɗan tijjaniya ba ni da hujjar da zan faɗa a gaban Allah ni ba wai ramuwa nake irin ta mutane na kan titi ga maganin mutane ba duk wanda ya zage ka kai ma ka ce kai ma haka ba haka bane ba menene maganan nan da ake faɗa jama'a suna ji addini ce za a tambaye mutum akan ta ranar tashin kiyama wallahi sai Allah ya tambaye ka abin da ka faɗa wa mutane me ka dogara da shi ko me hujjarka wani ya ce duk da zagin da indijiyaniya suke mana da menene ce duk zagin da suke yi din fa domin ni na yadda cewa saba'in zuwa tamanin cikin ɗari ɗinsu an ba su addini ne a hagungunci. waɗansu suna yi da ikhlasi gaskiya iyakacin gaskiyar suke kuma da yawa abin da zai nuna maka haka ka kwatanta tsakanin shekaru goma da suka wuce da yanzu dan Allah yanzu ana samun sababbin mutane su zo su shiga tijaniya so ake a ne na ciki kar ta fita irin gaziya ta tsire da na bakinta amma ahlus sunna duk inda masallacin ahlus sunna yake yake yi kare yawa yake yi kare yawa yake duk ahlus inda ba masallaci ma yanzu akwai inda da masallaci kaza ne yanzu akwai duk inda ahlus sunna suke to kaga ya za ka hada da waɗannan da waɗancan mutumin da ka riga ka ci nasara irin wannan akan shi me yana kana rikici da shi kuma kuma nasarar ba ta ka bace ba nasara ce ta Qur'ani da hadisi addini ne na fitra saboda haka ya ƴan uwa dan Allah kar waɗansu daga cikin ku wai dan an faɗi magana akan su mummuna wani ya je yana cewa wai shi ma da zabi dan tijaniya ko ɗan kadiriya gara zabi kirista wallahi kuskure ne billahi lazi ka faɗi wannan baka da hujja a wurin Allah ranar tashin kiyama a iyakacin ilimi na da bincike na wallahi a yau dan tijjaniya ya wuce suka tsaya zabe shi da kirista na rantsa da Allah dan tijjaniya din zan zaba dan shi yana wakil yana yana je shi musulmi ne shi amma in aka same shi ranar da zai fito ce shi fa ba musulmi bane ba shi shi dan tijjaniya ne sai ce to kaga wannan ya bani adireshin sa ya kamata ku fahimci wannan da kyau wallahi zu saba'in tamanin cikin din su wallahi an kifa su ne ba daidai ba kuma babbar hujja da na faɗa muku shine ku gane tsakanin masallatan ku da nasu kuma duk abin da za ku ce ganin malaman yanzu nan suna ɓaci suna ganin mutane suna ta fahimta abin da sai ka bi dare ana danyi ana yanga kafin a baka yanzu a rediyo ma ake rabawa duk wanda zai karɓi tajaniya a rediyo za a bai amma da sai ka bi dare sai ka yi wasu da sai ka kama kafa a ce ka dawo gobe ka dawo jibi to ka yi waye waye yanzu kuma duk an riga an fahimta duk an gane an yi walƙiya duk wanda yake cikin duhu ya fito mun gan shi walai walƙiyar qur'ani da hadisi ta haska kana rayuwa kirista kai ku ce Allahu akbar wallahi matasa yan dariƙar da suke wurin suka ce tsohon nan ba ko ya haukace ko ko ko na sauran an nuna karatun da bai kama hankalin su ba aka ce ce mu da ya fara suka ce ba mu yadda ba to da Allah ya tashi tona masa asiri kowa yanzu ya gane dalilin kowa yanzu ya gane dalilin kun ga dalilin ko ga dalilin ba mai yan malfa ya sa an karrama shi yanzu a dila saboda ya ce har ne yanzu musulmi an yi haka kokari nake ya sa shi a tun na amirul hajji tun na amirul hajji yana ciki da shi aka tafi sakamakon cewa da ya yi da zabi yi zana kara a zabi kirista suka ce a wannan mamu ne ake zo a karraba shi ya tantance yau sannan suka ɗauko shi aka tashi a cikin na'irin haji a bashi esta kar ya murkushe ya kai to amma to bidiya ma dama saboda me rike ta ba saboda duniya ba to sai kirista kiristanci zai samu to karrama shi bayan an karrama shi aka kuma sa shi tim na amirul hajji bai na kasa mai tsarki kuma tana tim na amirul hajji sai yawo mai yammal addu'a